ni salisu ya sulani ina muku albishir masu kallon mu mun shirya muku wani shahararren shiri mai suna har shirin na har zai dinga zuwa muku ne a tashar nan tamu farin jini wato dausayi tv don haka ku mana subscribe kuma ku danna karawa domin samun wannan shiri na mu na zai dinga zuwa muku ne duk ranar asabar amma zai fara zuwa sha biyu ga wannan watan da muke ciki shi ma ya kama asabar ɗin da misalin karfe takwas na dare kada ku manta ku danna mana subscribe ku danna karawa dausayi ni har Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da su, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu. Mai suna ‘yar fari na marubuciya Zainab Bawa, wanda yake zuwa muku daga Dausayi TV channel, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ta fara gaida shi duk da bai wani girmaita ba, amma kuma yana da kima da daraja a idanuwanta. Bai amsa gaisuwar ba ya ce ki zo gidan mu yanzu please ba na so ki daɗe. Yana faɗin haka ya katse wayar. Bata ta ta minit ba ta kira shi akan tana ƙofar gidan. yake ya haɗe da cire hannun baby sis wanda yake jin wanda yake jikin nasa. Ya fice a bakin ƙofar gidan ya ganta kamar kullum cikin bakar bayarta. Ta yi wani mugun kyau abinka da balaraban mutum. Tana an shi ta fara haske shi da wani ƙayataccen murmushi. Ƙarasowa ya kusa da ita yayin da ƙamshin turarensa ya sanya sai da ta limshe idanuwanta ta buɗe su ta zube su a kansa. Gabanta ne mugun faɗuwa ganin yadda idanuwansa suka yi jazir kamar wanda ya kuka ya koshi. Ganin irin kalan da take yi masa ya sanya shi sauran kawar da kansa gefe. Ya nuna mata hanyar shiga babu musu ta bi. Inda ya nuna mata da hannu har ta isa cikin falo ɗin. Amma kuma bai shigo ba saboda yanayin yadda yake tafiya cikin sanyi. Tsayawa ta yi a falo ɗin ta jira shi har ya ya wuce gaba. Gabanta ne ya faɗi tunani take yi ko ta bi shi cikin ɗakin ko kuma ta juya ta koma. Don a iya tunaninta ba ta ga dalilin da zai sanya ya kawo ta ɗakinsa ba. Kuma ko kaɗan Abdul bai yi kama da maiwadarin maza ba. Kuma bai yi kama da ɗan iska ba amma kuma abin ai ba a ido yake ba don baka san zuciyar mutum ba. Garin bata ta taho ya sanya ya tsaya yana dubanta. ta. Kasa ta yi da kanta tana wasa da yatsun hannunta. Tashi ɗaya zuciyarsa ta karanto masa abin da take nufi. Hakan ne ya sanya ya dawo ya zo dab da ita. Gabanta na ya tsananta faɗuwa don ita ba ta taɓa jin motsin Don ita ba ta jin motsin kowa a gidan sai da ya gama kare mata kallo. Sannan ya juya da kansa gefe ya fara magana cikin sanyi. Ki shiga ki duba sista na ba ta da lafiya. Ina jiran ki a waje idan akwai abin da kike buƙata. Yana gawan faɗin haka ya sanya kai yayi waje ita kuma da ƙyar ta iya ɗaga ƙafafunta. Ta fara nufar ɗakin, buɗe ƙofa take yi a hankali sannan ta ɗaga idanuwanta suka sauka akan baby sis wanda ko numfashi ba ta yi. Jakar hannunta ne ya faɗi da sauri ta karasa cikin ɗakin jikinta ne ya fara rawa. Ganin irin halin da baby take ciki, babu alamun sauran rai a jikinta. Jikinta ne ya fara ɓari ga baki ɗaya ta kasa taɓuka komai domin tsoro take yi. Dole wannan kes ɗin yana da buƙatar faulis ya shiga ciki. Da sauri ta fito ko ta kan jakarta da yake ya a kasa ba tafi ba. A bakin kofar falo ɗin ta same shi ya haɗa kai da gwiwa kamar mai yin kuka. Tsayawa a kansa ta yi ta kasa yi masa magana. Jin tsayuwar mutum kusa da shi kuma ba a ce komai ba. Ya sanya ya ɗago sai ta ja da baya domin irin yadda idanuwansa suka yi ne. Yadda kasan, an zuba jini a cikinsu. Da ƙyar ta iya daurewa ta ce, dole sai mun tafi asibiti da ita domin wannan matsalar ta wuce a yi treating ɗinta a gida. Tana wannan magana ne duk cikin harshen Larabci wanda take amfani da ƙwarewa da kuma iya sarrafa harshe. Ya kalle ta, ya kai "two minutes amma kuma bai da niyyar buɗe baki sai yi magana. Domin miƙewa kawai ya nufi ciki, jiki a kasalance da kuma tsananin tausayinsa. Ta mara masa baya, zama ya yi kan kujera ita ma ta nemi waje ta zauna. Shi ma cikin rashin larabci ya fara mayar mata, wanda za ka iya yin rantsuwa a kan larabci ne ainihin harshensa, domin yadda ya ƙware wajen fidda kowace irin kalma ta zauna daidai a mazauninta. Sarrafa harshensa yake yadda yaren ya zauna ya daidai, ya daidai da harshensa, magana yake yi kamar haka. Zara, ba zai yiwu a kai ta asibiti ba domin wannan ya shafi gida. Za a iya shiga hannu hukuma. wanda ba zan so hakan ba ki yi ƙoƙari ki ceto rayuwarta please damuwa a kan fuskarta ta ce ya kamata kowaye wannan abin kada ka duba kusancinka da shi ka aika shi ga hukuma domin tabbas kashe ta yi soyi wuraren da zai yi mata illa ya dinga duka domin cin zali da mugunta kai ko ma dai wane ne wannan abun to bai da imani mugu ne shi mara sanin darajar dan adam kuma Allah baya barci dan sai yi mata sakayya Ta ƙara shi magana da kuka mai ƙarfi wadda ya ƙwace mata. Duk da gaskiya ta faɗa amma sai da ya ji zafin wa'annan munanan kalaman a kan mahaifinsa. Sun kuyar da kansa ƙasa ya sana cikin yanayin rauni da karyewar zuciya, haɗe da mutuwar jiki ya ce Zara. Yanayin yadda maganar ta fito dole sai da ya tilasta mata ta ta kukunta. Ta ɗago ta dube shi domin wannan ne karo na biyu da ya ambaci sunanta. Duk iyakacin saninta da shi, Kuma a wannan karin ya ambaci sunan ne cikin rauni shi ma kamar mai shirin yin kuka. Dan muryarsa rawa take yi ya fara faɗin dan Allah ki taimaka min ki cici sista na. Wallahi ita kaɗai ce muke gani na ji sanyi ni da mahaifiyata. Tausayinta ya kama shi, miƙewa ta yi tana faɗin bari na shiga amma kuma babu kayan aiki. Da sauri ya miƙe na faɗin akwai na babansu domin akwai ɗakin da yake karɓar mara lafiya. na gaggawa kafin a danganta shi da asibiti. Cikin kasala da mutuwar jiki ta ce ka zo ka ɗauke ta sai ka kai ta cikin wajen sai na duba ta. Da sauri ya wuce gaba ya ɗauko ta ɗakin ya kai ta cikin ƙwarewa da sanin aiki. Zara ta fara duba baby sis duk yadda take tunanin. Duk yadda take tunanin wannan abun tofa ya wuce nan domin baby sis ko da ta farfaɗo Ko da ta farfaɗo za ta iya rasa wani abu nata, ba lallai ta dawo daidai ba domin wurare da yawa a jikinta sun samu dukan da zai iya nakasta su. Lokacin da ta sanarwa da Abdul wannan zance ga baki ɗaya ya kasa. Ya kasa daure da yake kuka kawai ya fashe da shi domin wannan shi ake kira da tashin hankali wanda ba a sanya masa rana. Kusan duk jikin BBC su an lulluɓe shi da bandage kamar wadda ta yi accident hatta ta sanda aka sanya masa auduga domin jini ya fito. Ta hanci balle kuma kunne shi kan ba a cewa komai. Da ƙyar ta rashe shi ya shiru gabansa sai faɗuwa yake domin bai san yadda zai yi wa ummi bayanin halin da ɗiyarta take ciki ba. Bai kuma san ta yaya za ta ɗauki abin ba, kuma da wani irin sauyi zai zo mata. Ita kuwa Zara ji take yi kamar ta kwana a gidan wajen babysis amma kuma ta san mahaifinta ba ta za su yi ba. Da aka kusan ƙarfe goma kafin ta tafi gida. Ta je gari ne mai cike da mutane kamar ma Da ke gari ne mai cike da mutane kamar ma bai yi ba kowa sai abubuwan gaban sa yake yi. Da Salama ya shiga ɗakin mahaifiyarsa cike ciki ta amsa domin yadda muryarta ta dace, dan ta sha kuka sosai. Da sauri ya karasa wajenta yana sanya hannu a jikinta. Jikin ya yi mugun zafi subhanallahi ya faɗa. Yana ƙoƙarin miƙewa. Hannunsa ta rigo cikin zafin ciwo ta ce, Ina mamana take, ina dai ba kashe min ita ba. Shiru Abdul ya yi domin ya rasa amsa da zai bata na haka kawai sanya hannu ya cire hannunta. Ɗakin da baby sis take ya koma ya ɗauko fairy liver. Kallon baby sis ya tsaya yana yi yadda ga baki ɗaya kamar ta ya canza. Daga baby sis da ya ta dawo abin tsoro. Hawayen fuskarsa ya saurin ɗaukewa a lokacin da yake ƙoƙarin shiga ɗakin ummi. Maganin ya bata da ruwa sannan ya gyara mata. Kwanciya har zai fita ya tsinci muryarta tana faɗin baby sister tana ina. Kawai ya tsinci kansa ne da faɗin 'bata ta gidan ki ɗaya ba a nan za ta kwana ba. Yana gama faɗin haka ya sanya kai ya fice tare da baby sister ya kwana. An ce barci ɓarawo ne amma Abdul wannan karen ya karyata, domin ko gigin sace shi bai yi ba. Idanuwansa ko alamun rufewa ba su yi ba. Daga ƙarshe ne ma ya ɗaura alwala ya ci gaba da neman afuwa wajen Ubangiji. Ita ma ummi kan ne ya faru a nata wajen domin ko rintsawa, ita ma ba ta yi ba tana tunanin halin da ɗiyarta take ciki. Da haka ita ma kwana ta yi tana sallah. Washe gari Zara ba ta bari sabon AM ta yi ba ta yi saurin shiryawa ta fice. Kai tsaye gidan sa Abdul ta wuce da ke. Ba nisa ne da su ba, makota ne. na kuwa, tun jiya ta ki bari su haɗa idanuwa da Faruk. don wani irin haushinsa take ji sosai. Ita kuwa Fadila ba su sake haɗuwa ba don ta tsinci kanta tana yi wa Fadila wata irin mummunan tsana. Ita ma a wajen Fadilan haka yake. Tun da ta ga yadda Faruk ya damu da Husna ya sanya ta ji wani irin haushi da kuma tsanar yarinyar ya kama ta. Bata bari sun ƙara haɗuwa da Fadila ba. Don ita ɗakinta daban yake ita kuma Husna a ɗakin Umma take kwana. dan ita kanta Umman ba ta yarda ta raba ɗaki da ɗiyarta. Don Umma yaranta duk maza ne, ɗaya ce mace kuma hakan ma ba ta wajenta da zama. Shi yasa take taka tsantsan da tarbiyyar Husna duk da ta ba wa yaranta tarbiyya sosai, amma kuma ba a shaidar yaro. Husna tana kwance ita kaɗai a ɗaki bacci take yi a natsa ta kwance. Tashi ta yi a razana tana zazzare idanuwa sakamakon mafarkin da ta da baby Cikin wani irin hali kuka take yi sosai tana ambatar sunan baby Haka har ta mai isar da ta yi shiru tana sauke jiya zuciya. Gabaki ɗaya hankalinta ya tashi ya koma kan baby sis. Wannan mabarki ne ta ya sanya ta ji kamar baby sis ba ta cikin kwanciyar hankali. Amma kuma babu abin da za ta yi mata a wannan halin fiye da yi mata addu'a. Haka da safe ta tashi tana jin wani iri gabaki ɗaya sai ta tsinci kanta da kewar baby Kamar a yau ne baby ta tafi ta barta. Umma ta fahimci damuwar da Diyarta take ciki jawo da jikinta ta tana faɗin waye ya taɓa min autata ni ma in taɓa shi tun jiya na fahimci ba ka cikin kwanciyar hankali. Akwai abin da yake damun ki faɗa min kin ji diyata duk wannan maganar da Umma take yi ba ta ɗauke idanuwanta akan wasu na ba. Tana kallon yadda ta ga baki ɗaya ya canza. Fadila wacce take gefen Faruk a zaune sai taɓe baki take yi. Ba ta san wani irin matsayi ne da wannan yarinyar a gidan ba. da har hankalin kowa zai tashi a kanta ba. Faruk kuwa ga baki ɗaya hankalinsa ya tattara a kan Husna don ya ji mai za ta ce ya dame ta. Kabiru da ke gefe kuwa ya ɗan wata dariya sane ce Umma, kamar na faɗa miki ki daina ɗaukar yarinyar nan a jikinki. Allah yadda take ‘yan lokutan nan tsaf ta karya miki kafa. Wasu na wata dama jiran Kiris take aikuwa ta sanya kuka ta fara yin sa babu ƙaƙƙautawa. gaba bayanta Umma take yi shi kuwa Faruk bai san lokacin da ya gan shi zuba a kan nis ɗinsa ba. A gaban Husna ba cikin rikicewa ya fara cewa please Husna ki daina kukan nan. So nawa zan faɗa miki cewa kukan ki yana ɗaga min hankali. Ki yi shiru ki faɗa min menene matsalar ki. Kai kuma ka bai fice ka bar min ɗakin nan tun kafin na taka ka. Rike sa yayi yana faɗin ka yi haƙuri Allah ba zan sake ba. Tsaki ya dasa nan ya juya wajen Husna cikin san ya ce Asma'u Dagowa ta tana duban sa, turo baki ta umma kuwa murmushi take yi ta ce wato Husna ni ummanki. Na tambaye ki me yake damun ki kin ki kula na amma yayanki yana tambayar ki kin dago kina shirin ba shi amsa. Lalle yau an nuna min dalle an nuna min yau ni bare ce. Kallon umma kawai take yi tana murmushi bata ce komai ba. Faruk ya ƙara maimaita me ya same ki cikin shagwaba ta ce yaya. Yaya Umar, baby sis, Ta faɗa hawaye na shirin zubowa a fuskarta. Share hawayenki tashi mu je gidansu. Na yi miki alƙawarin duk yadda suke zan nemo miki ita. Su ma zan kai ki gare kuma zan kai ki gare ta. Maza je ki shirya ina jiran ki. Da gudu ta shige ɗaki ganin ta cikin farin ciki shi ma sai ya kansa yana murmushi. Bakinsa ya kasa rufuwa. Tsaki Fadila ta ja wanda ya fito fili duka. Duka ɗakin suka juya suna kallonta. Tabbas bawa bai san mai zai faru da shi ba, don bai san gaibu ba, Ubangijinmu wanda ya halicce mu shine kawai ya san gaibu. Don da bawa ya san abin da zai faru da shi to da tabbas ba zai bari ya faru ba. Hakan ne ya faru ta wajen Malam Bello. Don da Malam Bello ya san mai zai faru da shi da kuma irin tashin hankalin da yake ciki to lallai da bai fito a wannan lokacin ba, da ya bar inna har lokacin ta dawo. Da ya bar innan har lokacin da ta dawo. Da ya bar inna wuro ta kawo ta da kanta amma kuma fitowar da kansa ce. Amma fitowar da kansa ita ce rubutaccen al'amari wanda babu wanda ya isa ya goge shi. Bayan ya fito daga sallah kai tsaye gidan Unna wuro ya nufa, gabansa ne yake tsananta faduwa. A lokacin da yake kara kusantar gidan, kamar daga nesa yake hango mutane, suna tafiya suna hayaniya. Lokacin dare ya yi kuma an ce rashin sani ya fi dare duhu. Danda yadda ya san su waye mutanen nan to da bai biyo hanyar nan a wannan duhun daren ba. Ba tare da wata fargaba ba ya zo wucewa. Yayin da gaban gabansa yake ƙara tsananta faɗuwa daidai ya zo sai gilma a wa'annan mutanen da suka nufa hanyar gidansa. Ɗaya daga ciki ya je yana faɗin to ai to ai gashi nan kamar shi ne yake wucewa saboda bai san me yake faruwa ba bai kuma kawo komai a ransa ba. Da aka ya ci gaba da tafiyarsa hankalinsa a kwance. Da gudu suka ji suka nufo shi, saukar sanda ya ji a kansa, wanda ya yi sanadiyar da ya sa ya saki wani irin ƙara. Ya juyo idanuwansa suka sauka a kan yayansa Salisu riƙe da adda a hannunsa. Malam Salisu kuwa bai yi wata wata ba ya kai masa addar a kafaɗar shi. Lokaci ɗaya wajen ya dare jini ne kawai yake zartuwa Jiri ya fara ɗibansa. Amma kuma bai kai ƙasa ba har sanda ya sake jin wani sandar a kansa. sannan ya durƙusa ƙasa jiri ya rufe masa idanu. Nan kuwa suka fara dukansa duka irin wanda suke sarrafa shi da rayuwarsa gabaki ɗaya. Sai da suka ga mutane za su wuce ta hanyar sannan suka juya suka yi cikin jeji da gudu. Su kuwa mutanen da suka gan shi da sauri suka nufe shi. Ba su tsaya neman wani nasa ba. Ba su tsaya neman wani nasa ba don sun yi masa farin sani idan kuma suka tsaya neman danginsa komai zai iya faruwa. Da haka hakan ya sa suka wuce dukkan suka wuce duku da shi. Ba su neman wata wuce ba suka fara duba shi yayin da su kuma suka biya duk wani abin da za a buƙata. Don haka zuwa wani ɗan lokaci yari ya farfaɗo. Dukan bai shiga jikinsa sosai ba amma kuma saran ya shiga sosai dole sai da aka yi ɗinki a wajen. Shi kuwa Malam Bello da ya farfaɗo kuka kawai ya sanya. Yana tunanin mai yayi wa ɗan uwansa haka da har zai biyo shi yana neman kashe shi. Lallai wannan wani irin zamani ne. wanda ɗan uwa ke jin haushin ɗan uwansa. Idan ba haka ba, me ya yi wa ɗan uwansa da har zai nemi kashe shi? Me ya yi zafi haka wannan duniyar da za a bar ta? Mutane da suka shiga bashi baki har ya shiru amma ba wai don ransa ya daina suya ba. Ita kuwa Hajjo, a nata wajen, da ta ga dare ya tsala babu innan babu Malam Bello, babu labarinsu. Hakan ya sanya ta cikin kiɗima da kuma damuwa mai tsanani. Ranar Bacci ya kasance ɓarawo kawai ya ɗauke ta amma kuma ba wai don ta shirya yin sa ba. Tunda ta yi sallar asubahi ta fice a hanya kuwa idanuwan da suka sauka a kan jini da kuma takalman Malam Bello. Ai kuwa na hankalinta ya kara tashi kuka take yi wurjan jan babu saurarawa. Yayin da ita kuma inda take tunanin halin da iyayenta za su shiga na rashin jinta. Ta san dole za su damu. Zai salama mahaifiyarta ta yi kamar a mafarki don abin ya ba ta mamaki sosai saboda asuba ne. Ko gari bai gama wayewa ba amma kuma idan ta yi la'akari ba abin mamaki ba ne saboda yadda mamanta ta damu da ita. Duk da tana gwada kunya da kuma kawaici amma kuma yanayin su zai nuna maka yadda take son 'yarta ko da kuwa daga ƙwayar idanuwanta ne. Ganin ta haka ya sanya in wura ta rikice tana tambayar ta tunda ta ga inna sai ba ta tambayi mai zaunar da ita ba amma kuma Ta faɗa mata akan Malam Bello tun jiya da ya fita bai dawo ba kuma tana biyo hanya ta samu. Ta samu takalminsa da jini a jiki. Ai kuwa hankalinsu ya tashi innan sai sharar hawaye kawai take yi domin wannan abin ya firgita ta. Kai tsaye cikin gidan iyayensa suka wuce. Suka sanar da abin da yake faruwa kafin ka ce wani abin wannan zance ya ratsa dangi. Ai kuwa suka daidai suka ce idan ba Salisu mahaifinsa ba da ‘yan uwansa. babu wanda zai aikata wannan abin. Da haka ko bincike ba su Da haka ko bincike ba su tsaya ba suka da ɗauki makami. Lallai fitina ba ta da daɗi domin idan ka san farkonta to baka san ta ba. Shi yasa Allah ya tsine wa mai tada ta domin a duk lokacin da fitina ta tashi, hankulan jama'a da yawa sai sun tashi. Ba su yi wata wata ba suka shiga gidan su Malam Salisu a gaskiya an yi ta babu daɗi domin an ji ciwuka. mutane da dama domin sun fi yawa don Malam Salisu shi da mahaifinsa da 'ya'yan cikin mahaifinsa ne kawai. Su kuwa duka sauran dangi ne, yau kuma rigar datti babu lafiya domin har ta kai ga kashe dabbobi. Sai a asarar dukiyoyinsu suke yi. Lallai wannan abu bai yi daɗi ba a ce dangin juna mutum ɗaya ne ya haife ku kuma ku zauna kuna zub da jinin 'yan uwanku. Nura da ya san irin wannan rikicin ne zai faru, to da tun farko bai fara taɓa inna ba. Shi kuwa Malam Bello da ya san da zuwan wannan rana, to fa da bai yi wa ɗan uwansa musu ba da lokacin da ya nemi auren 'yarsa zai ba su. Lallai wannan shi ake kira da rashin sani ya fi dare duhu. Da ana mutuwa a tashi, Datti ya taso ya ga abin da 'ya'yansa da jikunansa suke aikatawa to da lallai sai ya ƙara mutuwa don bakin ciki. Idan kuwa yana raye, wannan abin da yake faruwa to fa zai iya mutuwa don baƙin cikin da zai shiga. Zuwa yamma kuwa abu ya kai har da ƙona gonaki. Sai duk abin da yake faruwa ba a yi asarar rai ba sai dai an jikkata. Iya jikkata su kuwa nan mutanen da suka kai Malam Bello asibiti suka dawo suka sami yadda rigar take dole suka gudu don gudun kada ya afka da su. Sauran 'yan rigar hijira kawai suke idan suna tsoron kada su gama da 'yan uwansu su kuma dawo ta kansu. Nan da nan labari ya kai kunnen sauran makwabtan rigarsu.